gaskiya Ansa ta guda ce alajalu ni ban ce ban yarda da wannan taron da za a yi ba amma dai ni ban ga amfanin shi ba domin abu ne wanda nake gani na cewa za a je a zauna a tattauna maganganu in ba a yi hankali ba za a zauna kawai a zagi juna a ce wane ya yi kaza mm. al'umma kaza ta yi kaza amma yawa duk ƙarshen ta gaba ɗai za ka isko cewa ba za a fito da an sa guda ba wadda za a cewa ga hanyar da ya kamata mu bi ba. E, zuwa yanzu masu ingiza ga ai taron nan sukan kamar da na ce galibi daga kudu ne suna eh. magana cewa akwai bukatar kila kusa magana a raba kasar ta tarwace eh. gabas ta yanan kudu ta yanan arewa ta yanan da sauransu haka ashe shi kaɗai ne batun da mutanen najeriya za su iya zama su tattauna irin wannan zauri eh mafi yawanci dai masu kira ne suke dibi saboda mi kana ganin za su iya samun biyan bukata ko a haka kana ganin Najeriya akwai abin da zai sa ta rabu eh to ga misali su a yamma wato wasu kenan ko mm, su suka fi madalla su suna son wannan abu kwarai mm. su ma gabas suke son shi gaskiya ban iya ce ma ga abin da suke so suna son shi eh suna so saboda mm. su muka fi jin suna magana din su suka fi magana din kaga su ma karan kansu a kasar south south wasu kenan su karan kansu kudu da mm. kudu eh, su karan kansu suna wannan maganganun to kusan nan ne arewa baka saba jin wannan magana ba gaskiya saboda haka da wuya da wuya hakan ta kasance ba za su samu ba nake dan ma ni dai ga nau gani ban dan ma za su samu ba um, ta taba hasashen cewa kafin shekara ta nawa ce najeriya za ta tarwatse za ta rabu uh, wasu suna cewa ko mafarin ne aka fara yanzu na raba najeriya ta tuna an ga wasu kasashe suna rabuwa eh. wasu suna cewa ai abin da aka yi a jamus da eh. kudu da arewa kowa ya rabu dinnan eh. yau a ce abin a raba najeriya ne wa zai fi jin jiki kudu ko arewa a kowa zai ji jiki kowa sai ya faɗi wanda kowa sai ya faɗi gaskiya saboda mi saboda kowa na da irin nashi matsaloli mm. sannan kuma kowa na da irin tashi baiwa da Allah ya mai haka ne eh. kana jam'iyyar PDP ko haka ne yi min magana game da matsalolin da pdp na take da shi maga magana tsohon pdp da sabon pdp to to to ni ban cika zarge zarge ba amma dai ni ina sabon pdp kuma ba sabon pdp muke kiranta ba mm, muke kiranta eh pdp ta asali muke kiranta ah, yaushe eh, ta ko eh ta asali saboda pdp ta asali an kafa ta ne bisa tubalin gaskiya da aminci eh. ko ba gaskiya ba to shi muka ga kamar ba a yi shi yasa muka ce to mu waɗannan abubuwan da aka kafa pdp kansu tubalin nan da aka kafa su muna nan bisa gare su saboda kaga sai mu kira kanmu pdp ta asali um, meye babban matsala meye cikas meye abin da ka kawo saɓani tsakanin na nan biyu wato ba na mu karan kanmu ba pdp kadai ba duk harka ta al'umma duk harka ta siyasa hmm. yana da kyau a zauna a tattauna in babu tattauna ga al'amarin siyasa ba da za a yi tafiyar kwarai kaji abin da muka rasa ga jagorancin pdp mu shi muka rasa eh. ko menene sai dai a koma can cikin ɗaki dunkule a yi shi a fito kawai a gamar cewa ga abin da za ku yi kaga wannan mulkin kama karya ne mm. bai yiwa haka nan akwai abubuwa da mu muna da su waɗanda za mu ce a bai kamata a yi haka ba haka ya kamata a yi ba a bamu wannan damar. daga abin da muke ji abu biyu kuke so wanda kuma an ce suna da wuya ku samu na farko kuna son a cire ba manga na biyu kuna son kada jonathan ya takara abinda da kawai ake nema kenan ba su kaɗai ba ne kamar da nake amma gaskiya ne kuna son wannan biyun wannan suna nan bisa rubutu ne kawai eh. eh suna bisa ga rubutu gaskiya amma ba wai lalle kun ce. dole in ana adalci da aminci ga al'amari na duniya ba babu shugaban da za a ce za a cire muradi dai a yi adalci ga al'amarin